يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta asabar muna tara ga watan ramadana hijira uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau 28 ga watan bakwai miladiya 2012 jiya mun tsaya ƙarshen wato ainihin suratul fathi a yau za mu tsora farkon suratul hujurat suratul hujurat ita ce sura ta 49 a jerin surori daga sama zuwa ƙasa sannan ayoyinta guda goma sha takwas ne sura ce madaniya malam ya ce hiya samaniya asharata ayatan ayanta goma sha takwas wa mawdu'aha al-irshadu lil mu'minina bi amrin aw nahyin bima fihi salahul ummati islamiyya abin da take karantarwa shine shiryar da muminai wato na su yi ko su bari wanda yin hakan ne zai zama gyara gare su al'umma ta musulmi na sure wato abinda Allah ya ce su yi su yi abinda ya hane su hannu wannan shi ke gyara al'umma ta musulmi sannan kuma shi ke wato ainihin gyara tsarinta da tafi da wato shugabancinta shi shine ainihin wato ainihin wasilahu kiyaniha ittahada shu'uruhum aw ikhtalafat fa ikhwatul islam tajma'uha ko fa ukhuwa al-islam tajma'uha su musulmi muminai ya wato yanayin su ya bambanta na kabilar su ko wurin zaman su ko launin su ko didde wani abu da ya bambanta duk da haka yan uwantaka ta musulunci ta hada su wannan yan uwantaka ta musulunci ta imani da ta hada su sannan kuma suna karɓar umarnin Allah na yi suna yi na bari suna bari to wannan shi ke gyara al'umma wannan abin da surar take karantarwa kenan mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم الله ملوككي يتي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله kar ku sha gaban Allah da manzansa kar ku sha gaba kar ku wuce ku yi wani abu da Allah bai ce ba da sunan addini kar ku yi shi wa rasulihi hakanan shi ma kar ku sha gaban manzo abinda bai koyar da ku ba bai ce ku yi ba da sunan addini kar ku yi wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku ɗaga sautin ku sama da sautin manzo wato sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana zancen ku ka jahari ba'dikum li ba'din kar ku bayyana wato zancen ku da shi wato kamar yadda kuke bayyana tsakanin sashen ku da sashi in kuka yi haka an tahbada amalukum gudun kada ayyukan ku su lalace wa antum la tashurun alhalin ku ba ku sani ba waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji ibn kasir ya kawo bayani kamar na dalilin saukar waɗannan ayoyi ɗin kafin mu karanta mu koma mu bi sharhin mu gani cewa ya ayyuhal ladina amanu ana magana ne da muminai kamar da na sha gaya mana abdullahi dan abbas yana cewa da inda ka ji an ce ya ku waɗanda suka imani ka karkada kunnanka ka saurara ka natsu umarni za a bayar na ayi ko kuma wani hani za a yi za a yi hani ne ku hannu ko a ce ku yi ne ko a ce ku bari to anan kun ga hani ne aka yi la tuqaddimu bayna yadayi wa rasuli kar ku sha gaban Allah kuma kar ku sha gaban manzansa la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar ku yi wani abu da sunan kamar yadda ibn kasir yake cewa hadhihi ayatun addaba Allah ta'ala tu'addaba Allah ta'ala biha ibadahu almu'minin wannan aya ce ko ayoyi ne da Allah ya ladabtar da bayansa mu'minai fi ma yu'amiluna bihi ar-rasul صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل wato na yadda muminai za su yi ma'amala da manzo na girmama shi da mutunta shi da kimanta shi wal izam da kuma girmama shi wannan ayis wannan abin da za su nuna mana kenan shine faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli inna allaha samiun alim wato kar ku sha gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da komai duk abin da za ku yi to ku jira tukunna sai umarni ya zo ya ce ainihin ku yi sannan ku yi to shi yasa ibnu kasir cikin wato hadisai da suke nuna sababin saukar aya sai ya kawo hadisin wato ibnu abi mulaika hadisin abdullahi ne bin zubair yake so akhbarahu annahu qadima rakabun min bani tamimin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasu jama'a na bani tamim sun zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam da suka zo fa qala abubakrin amir alqaqa bin bin ma'bad wato suka zo yadda aka saba wata tawaga takan zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam da shugabansu zo su kwanaki wasu wata ɗaya wasu wata biyu wasu uku su koyi addini su koyi ayyuka na ibada su koyi ladubba na musulunci to kuma annabi ya ga alamun sun fara tunanin iyalansu sai ya umarce su da su koma garin su domin koyar da sauran al'umma su kuma su koma cikin iyalinsu an gane da kyau to yayin da za su tafi ne cewa in za su koma ba za a basu ba jibi. harka ce ta musulunci shi ko musulunci yadda ya tsara ko mutum biyu za su yi tafiya to a naɗa ɗaya zama shine shugaban tafiya balle wata al'umma za ta koma garinsu ta zo ta koyi addini ta sami karatu za ta koma kuma ta yaɗa wannan wato wannan ilimin kaga akwai buƙatar shugabanci wanda zai zama shine shugaba a cikin al'umma to za a naɗa musu shugaba wajen naɗawan ne abubakar siddiq sai ya ce a naɗa masu alƙaƙa binu ma'aban wa qala umar radiyallahu anhu bal amirin aqra bin habis shi kuma umar sai ce a naɗa masu al-aqra bin habis ya zama shine shugaban su fa abubakar ma aratta illa khilafi umar wannan shawara da ka kawo baka kawo ta ba sai dan a saba ma shawar da na kawo ma'ana kawai dan ka saba amma da shi alƙaƙa bin ma'abad da shi alƙara mai bambanci ni ga shawarar da na kawo me yasa zaka ce ga wani daban kuna ganewa da kyau to wannan faƙala umar sai umar ya ce ma aratu khilafaka ni ban yi nufi in saba maka ba wannan ne suka ta yi haka tamara ya hattar tafa'at aswatuhuma suka yi ta ja in ja tsakaninsu har suka ɗaga sautin su ainihin daga nan ne masu ruwaya sai suka ce wannan daga sauci da suka yi fa nazala fi zalika ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli daga sautin nan da suka yi suna ja in ja tsakanin abokar da Umar Allah ya kara masu yarda shine sai Allah ya saukar da wannan aya ku waɗanda suka yi imani an gane da kyau kar ku daga wato kar ku sha gaban me laifinsu na farko annabi dai bai nemi su ba yanzu su kawo shawara kamar sha gaban manzo ne an gane da kyau shan gaban manzo shan gaban Allah ne domin annabi wakilin Allah ne a ban ƙasa kun gane da kyau wannan laifi ne na biyu kuma malamai suka ce shine sai aka saukar da waccan aya ta gaba wato ainihin ya na amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi mani kar ku ɗaga sautin ku sama da sautin manzo sallallahu alaihi wa sallam tunda sun ɗaga sauti suna ja in ja gama annabi shine aka saukar dan aladabtar da su da kuma duk wani mumini a bayan su an gane da kyau to aqida ta ahlus sunna wal jama'a yan uwa kullum muna maimaitawa aqida ita ce annabi ne ma'asumi bayan shi kowa zai iya daidai kuma zai iya me zai iya kuskure amma kuskure shine ai kuskure a gyara a koma kan daidai shine duk wani bani adam mai kuskure ne in ji ne kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun an fahimta da kyau irin irin ayoyin nan yan shi'a suka tattara suke sukan su Abubakar Umar an gane da kyau wanda a zahirin su sai da Allah ya fara kiransu da kalmar me imani ya ayyuhal ladina amanu da ba mumine bane za a kira su da wannan kuma sannan abin da suka yi su a ganin su ai kamar istihadi ne daidai ne a naɗawa ne a naɗawa ne an gane da kyau wannan sannan kun fahimta da kyau su fa sahabban nan yan uwa su ne fa fitila su ne suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam wani abin da suka yi ko da bisa kuskure ne ya zama alkhairi ga wannan al'umma yanzu banda suka aiwatar da hakan aya ta sauka ina za a san daga saukin laifi ne banda suka yi hakan ina za a san kafin annabi ya nemi shawara a bashin ma laifi ne har aya ta sauka kaga abin da suka yi din idan ma kuskure ne to sababinsa kuma ya zama alkhairi ga al'umma domin an saukar da ayoyin da sun ce to ku bar kaza ku bar kaza ga yadda za ku an gane da kyau ma'ana sahabbai alkhairi ne zaman da suke da manzo sallallahu alaihi wasallam ta abin da ya aiwatu tsakankanin su makaranta ne darasi ne mu yan baya wanda za koya an fahimta da kyau to wannan sai ya zama abin suka ka ce za ka sauki abubakar ko umar Allah ya kara musu yarda don aya ta sauka a kan wani abin da suka yi cewa kaza kaza wannan ba laifi ba ne wanda har za a ɗaga sauti ana zagin sahabbai akan shi domin da ba su da ba muminan ne da Allah bai kira su da muminai ba duk ko inda Allah ya ce yi ladzina amanu kafin kai zaton kowa zai shiga sai waɗannan sabon sun shiga ƙashin allazina amanu ina fata kun gane to shine ainihin wannan ayar wato ainihin bayan nan ita ta biyun ya yi ya amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi har wa yau da a ruwaya da aka sake ta hadisi kuma ingantacce ne shi ma hadisin wato ainihin lokacin da wannan ayar ta sauka kamar yadda ainihin hadisin ya inganta daga abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda kala ya ce lamma nazalar hazihil aya يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا إلا كأخي Umar da wannan sura aya ta sauka ya ce ya manzan Allah wallahi ya rantse da Allah ya ce ba na jin ba na son in maka magana illa ka akhi sirar illa in zama kamar abokin sirri kamar da ke sirri da wani ka san kana siri da mutum ba baka so ne ji ko ya kake mashi to tun daga sannan ya ce ban so in maka magana sai irin wannan yanayi ma'ana da sauti ƙasa ƙasa cikin kamar ma maganar da ba baka so ne ji to idan a kansu ta sauka a nan ya gyara ko ba gyara ba ashe ga kenan a ɗau maganar kuma a yaɗawa cewa su ne aya ta sauka a kansu su ne aka ce musu kaza suke ɗaga sauti aka daka musu tsawa wannan ba daidai ba ne an gane da kyau domin ayan ba haka suke nufi ba sun zo ne suna nuna yadda ake son tarbiyya gaban manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan da aka ce la tuqaddimu bayna yadayillah kar ku sha gaban Allah kar ku sha gaban manzo gaban Allah aka ce shine duk abin da yake da sunan addini Allah bai ci ba kai ka je ka ka sha gaban Allah gaban manzo shine bayan abin Allah ya ce a kai ka je kai gaban kanka ba bisa koyar manzo ba sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana ciki shi yasa malam Allah ya masa rahama da ya zo ƙarshen sharhin ayan nan sai kawo magana sai ya ce wato wahiya amna wa aya an kulli bid'atin bidin wannan aya ita ce aya da tafi hana tafi kowace aya hani akan kowace irin bida'a da ake a cikin addini la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul ita ce tafi kowace cewa karka yadda ka zo da wani abu a cikin addini idan yanzu shawara kawai abubakar da umar suka bayar annabi bai nema ba aka nuna a'a sun yi laifi shawara ce fa kuma annabi ai zai iya karɓar shawararsu kuma yana neman shawararsu ko bai nema to ina ga wani abu kuma a cikin addini da zaka kirkiro shi ba shi bai da asali bai da tushe annabi bai basa bai basu yi ba basu san shi ba kai ka yi shi a nan an sha gaban Allah da na manzo ko ba sha ba ko kuma akwai asalin abin amma kai yadda za ka yi abin baya da annabi ya koyar da shi ba nan ma ka sha gaba annabi ko baka sha ba to duka Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday wa rasuli wattaqullaha ku ji tsoron Allah ma'ana ku ji tsoron Allah cikin duk ababan da kuke gabatarwa domin me inna Allah sami'un lalle Allah mai ji ne le kauli ko game da duk zancen da za ku daga cikin zance ko akwai me akwai tasbihi akwai tahmidi akwai takbiri akwai tahli akwai askar wanda harshen kake to Allah na jin ka sai ka tsaya ka yi irin wanda annabi ya koyar duk sanda za ka yi wani zikiri to zikirin nan naka Allah na jin ka inna Allah sami'un Allah mai ji ne to sai ka yi irin wanda annabi ya koyar wanda in kai kake sa ran a baka lada domin Allah na jin ka sannan bayan nan kuma Allah ya sifanta da siffa ta biyu anan aka ce shine mai wattaqullaha inna Allah sami'un sai ka ce alimun bi fi'likum masani ne game da aikin ku da kuke aikata Allah yana ji abin da kuke faɗi sannan yana sane da duk abin da kuke aikata in kun yi abin da Allah bai ce ba Allah ya sani in kun yi abin da ya ce a amma ba yadda annabi ya ce ku ba kuke kun sha gaba annabi shi ma Allah ya sani to saboda haka ku ji tsoron mai wannan sifofin guda biyu sami'un alim fattaqullaha inna sami'un alim aya ta biyun ita ce wace ita ma muka ji sababin saukan nata a bisa wato yadda hadisi ya nuna ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku da suka imani kar ku daga sautin ku sama da sautin manzo sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ladabi kamar da ibn kasir yace ladabi ne ake yi ma wannan al'umma sai kar ku daga sauti wanda ya tsaya kenan a iya zamanin annabi da sahabbai da suke gaban shi in suna magana wallahi suka ce har yanzu domin manzo sallallahu sallam darajar shi da sa tana nan da lokacin da yake da rai da bayan sa in yanzu ka tafi umra daga umara ka tafi ziyara masallacin manzo sallallahu daga nan ka je ziyara kabarin manzo a bisa shari'a ba da ka je kana da sauki gaban sa ba in ka je ka yi iya abin da aka ce ka yi irin yadda sahabai suke assalamu alaika ya rasulallah kadi ballakta risala wa addaita al-amana wa nasata al-umma wa kaza wa kaza agwan da nasti yazo da su su zaka yi ka wuce gaba assalamu alayka ya ababakar siddiq assalamu alayka ya umar al-faruq shikenan addu'a zaka ka juya ka fuskanci al ka roki ubangiji ba ka fuskanci kabarin manzo kuma ka ce shi shi manzon zaka roka ba kar ka ɗauki sifa Allah ka bashi wa ake roƙo ne Allah shi kada yake roƙo ba roƙon kowa duk wata addu'a da zaka yi ta roƙo da zaka daga hannu Allah kake roƙo to shi ko cikin cikin cikin abin da yake na ladubban addu'a in zaka yi ka kalli alƙibla to annabi kuwa inda kabarin shi yake wato ainihin ga kabarin nan gefen haka ga alƙibla nan gefen haka a Madina kuda ake kallo ake sallah a madina ba ba ba ba nan gabas ba to kaga kenan arewa zaka kalla kai addu'a to shine idan irin mutanen mu sun je haskar suna cewa yalla yalla ya haji roh tafi tafi alhaji kauce saboda masu zuwa suna ziyara ka ba da wurin wani ma yaji sai ka ce ka gan su makiya manzon Allah wai na yi musamman na je amma sun hana ni in tsaya in roƙi manzon Allah to an gaya maka ana roƙon manzon Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a ayan nan ka karrama shi ka mutunta shi ka kimanta shi kar ka daga sauti yayin da sahabbai suke a yayin da su suna tare da shi ba a yi su daga sautin su sama da nashi ba wajibi ne sai sautin ka ya zama ƙasa da nashi ba kamar yadda kake magana da abokinka ko wani abokin harka ka yana magana a ba haka gaban manzo to malamai suka ce har yanzu ka je inda kabarinsa yake wurin ziyara haka za ka yi a natsa a hankali haka nan kuma wasu malaman suka ce hatta hadisansa in ana karantawa maganarsa ce koyarwarsa ce karka rika daga sauci a kansu ka saurara ka natsu ka girmama wannan maganar tashi sallallahu alaihi wasallam kinan ko anan ake karanta hadisai to sai ka saurara ka natsu ka zama mai ladabi kamar yadda sahabai suke ladabi gaban maganar manzo gabansa sallallahu alaihi wa sallam wannan shine girmamawa shine kuma kauna shine so kamar yadda aka nuna kaso shi fiye da yadda kake son kanka da mahaifanka da 'ya'yanka da kowa a duniyar nan sai ka so shi fiye da kowa in ba haka ba imanin ka bai cika ba to ya ake gane son wanda kake so shine sadda ya bada umarni sai ka bi umarnin sadda ya hani sai ka hannu sadda ya ce bayar sai ka bayar sadda ya ce to ta ake gane kana son wanda kake so amma wanda kake da kana so da fatar baki ga umarninsa ga sunnarsa ga koyarwarsa ka yi gabas ya binne sunnar ce gabas kai kai yamma kwata-kwata ba ka da alama da mai bin sunnar manzo sunna gemun nan baka bata ba ka share ta kwalkwal fuska kana ma bilicin ɗinta sannan kuma kai in an magana ka ce kai ne masoyin manzo abubuwa ga sunan masu yawa na koyarwarsa na ɗabi'unsa gaskiya rikon amana rashin duk abubuwa na tsayuwa akan daidai ka bar su ba ka tare da su amma da an magana ka ta da kai ba ka ce kai ne masoyin mazo Allah ya ce ya na amanu la ta kun? Fauka sautin nabi kar ku ɗaga sautin ku akan sautin manzo sallallahu kar ku bayyana sautin ku kamar yadda kuke bayyana sashin magana ku zuwa sashi aboki da aboki miji da mata kar ku yana gaban manzo to haka nan ana karanta mana hadisai wannan hukuncin yana nan har wa yau ana nan akan shi wani sahabi Allah ya kara masa yarda lokacin da ayan nan ta sauka ana kiran shi sabit bin qais bin shammas ya kasance bisa ɗabi'ar sarafi usauki ne kila kamar sauti na kiran ko ba iya magana a hankali haka ɗabi'ar shi na carar haka Allah ya halice shi da ayan nan ta sauka wannan bawan Allah wannan sahabi mai girma sai wata rana manzo sallallahu ya duba sai ga dubbai gan shi ba a majalisin sa sai ce ah waye na wane ne ina sabir bin qais sai sabon suka ce to bari su bincika aka bincika sai aka same shi a gida yana zaune a wata ruwa ma aka ce na ta kuka yana kuka yana nuna damuwarsa sai annabi yana neman ka ya sabe annabi yana tambaye kai ina kake saboda aka sabe sai ya taho aka zo gaban manzo sallam sai aka tambaye shi annabi ya ce me ya same ka bamu ganka a masallaci ba fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu wato su su fa'atawin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu bima qala su suka fara zuwa da suka je wurin shi suka ce ya aka annabi ce wallahi tunda ayan ta sauka tsoro nake ko akai na ta sauka kuma nake jin tsoro ka in zo in magana gaba manzo ga ɗabi'a ta kullum ni bana iya magana a hankali nake jin tsoro kada wuta ta ci ni kar in kasance min ahalin nari tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dun an tahaba da amalukum sai nake jin tsoron kada aiki na ya rushe lalace tunda Allah ya ce in kun haka aikin ku zai iya lalace shi yasa na tsara kaina a gida dan kan zo daga sauti kuna ganewa shine da aka zo aka gaya ma annabi ga dalili fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam la bal huwa min ahli aljanna ce a a ai abin da yake san ba haka bane wannan ɗabi'a shi ce haka harshen shi yake haka magana shi take shi yana ma cikin 'yan aljanna ta ji wata shaida ma mai daɗi wani satifikir wanda babu irin shi aka bashi shi yasa da ake cewa al'asharatul mubashirin bil janna ba ana nufin iya su kada ya ma bushara din ba akwai wasu daban-daban da zaka ji annabi ya ce wani dan aljanna ne ko wani ya zo cikin sahabbai ya tafi annabi ya ce wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli wancan sai wani sahabi ya tabi shi shi kuma ya je ga ina ne gidan shi ina ya tabi diddige ga ah to wannan ba Allah ne yake ne ko na abu yake daban shi yasa ne bai ce wanda ke so ya ga dan aljanna ya kalle shi da ne gama bibiya je samu suka gaisa suka yi abin da ya ce gashi gashi ga abin da naji shi ne zo in ga wani na filfili kake cikin dare me kake waye da sauran sai ya ce ni kawai ba an taba kwana da fushin ko ba cikin zuciyata duk wani da ya man abu nan za mu magama na yafe mashi shikenan to kaga aka annabi ya ce wani ke so ga dan aljanna ya kalle shi ko ba ya ce wani al'ashar tuba shi ne biljanna ɗin, sannan yanzu ga wannan shi ma wani muka je sabir bin kais bin shammas shi ma annabi ya ce yana cikin aljanna to kaga abinda nake suna muna ku dube da sahabbai suke yan uwa mun ji abinda abubakar ya ce yace baya ƙara ya rantsi ya ce bai ƙara daga sauki gaban annabi sai in yana magana kamar wanda yake sirri da wani haka suke kullum kokari suke wannan kalmar imanin su ganta suna kanta to fa su ake so mu koyi da su fa kinan zaka iya kuskure zan iya kuskure to daga sanda na gane kuskure na sai in nadama in tuba in gyara in bar abin in rika nadama in na kuka ne in rika kuka me yasa da ne kaza Allah na tuba ka gafarta ba zan kara ba to wannan kalmar imanin tana nan kuma Allah zai yafe maka zai gafarta maka zai canza maka daga abin da kai mummuna zuwa kyakkyawa shi yasa in kuka dubi ayoyin gaba sai aka ce me da aka ce kar ku daga saukin ku kamar yadda sashin ku suke daga Za zaka ce an taba da amalukum wa antum la tashurun ku ya zama aikin ku sai ya ɓaci alhalin ba ku sani ba me aya gaba ta ce إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم نعم الله ملوك كيتي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله waɗannan da suke rintsa sautin su a wurin manzon sallallahu alaihi wasallam ula'ika alladhina imtahana Allah qulubahum taqwa waɗannan su ne wanda Allah ya jarabci zukatansu da tsoron Allah taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara ta musamman wa ajrun azim kuma da lada mai girma to ya'yan uwa wannan ayat da muka ci in ka gwama ta da a muji abin da aka ce ta saukan abokan da umar a farko yanzu nan me aka ce ya gudu yaghudduna asuwata waɗannan da suke rinsa sautinsu, suke rage sautinsu. wurin manzo inda rasulillah wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa waɗannan su ne wanda Allah ya jarabta zuciyarsu da jin tsoron Allah aka gwada su aka ga lallai su masu tsoron Allah ne domin abin da suka yi bisa kuskure ko bisa istihadin su daga sadda aya ta sauka daga nan ba su kara ba to tunda ko haka suka yi me sakamakon su an jarabta su sun ci jarrabawa ɗin sai Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara ta musamman daga ubangijinsu an gafarta masu sannan da kuma lada na musamman mai girma ita ce aljanna to a wannan ayar ka kaddara ma abubakar ya yi laifi to har yanzu kana nan kana kaddara shi a mai laifi Allah ya nastanta ya ce su waɗannan wanda suke gaban manzan Allah suke abin da suke din lahum maghfiratun wa ajrun azim kuma sannan su ne dai muminan da aya ta faɗi a farko kuma yana magana muminai ban san wa ka saka ba ka baka saka su ba to dan me yasa in ba kiyayya ba da rashin addini da rashin musulunci a ce su za a ɗauka a rika ɗauko irin ayoyin nan ana fassara ma wanda ba su yi karatu ba wanda ba san addini ba ai ta gaya masu ce ai ga abin da suka yi ai ga abin da suka yi ko kararar mu ji abin da ana tunura inna allazina yaghuduna aswatahum inda rasulillah waɗannan suke rinsa sautin su ba sa ɗaga sauti kuma haka muka ji a cikin ingantaccen hadisi idan sahabai suna gaban annabi kamar ruwa ci su wani sahabi ya ce kamar tsuntsu zai iya zuwa ya sauka a kansa don tsananin shiru to ka duba saboda tsananin yadda suke girma manzo sallallahu yadda suke wato kimanta shi ba wani da suke gani a sararin duniya na mai daraja bayan girmama Allah wani mai girma kamar shi sallallahu alaihi wasallam yadda suke gani a ido haka suke cikin zuciyarsu haka suke aiwatawa da gabansu yasa ba sa in dai duk wani abin da aka ce ya ce masu su yi ne nan take suke abin da ya ce su bari nan take suke bari wannan shine girmamawa to waɗannan karara Allah ya nassanta cewa lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman sannan wa ajrun azimun da kuma lada mai girma wanda za su samu ashe kaga kinan abinda za a yi dingina masu bayan wannan wani wata aƙida ce wacce take duk mai hankali kamata ya nisance ta ne Allah ya ce إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نعم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم na'am Allah malaukaki yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun lalle waɗannan da suke kiranka daga bayan ɗakunan matanka aksaruhum la yaqilun mafi yawan ba sa hankaltar abin da ya kamata su yi walau annahum sabaru ina ma a ce sun haƙura hatta ta ilaihim har ka fito masu la kana khairan lahum da shi yafi alkhairi gare su da su ta kwaɗa maka kira kana cikin gidanka wallahu ghafurur rahim amma su ma in sun yi hakan saboda jahilcin su saboda ba su da ilimi daga ƙauye suka taho wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne ya gafarta musu ita ma tana cikin ayi da yan shiya suke makalkale ma musamman ne dai inda aka ce wato ani aksaruhum la yaqilun wai duk sai su sifanci sabai da wannan aksaruhum ai Allah ce aksaruhum la yaqilu mafi yawan su ai duk saban Allah ce al'amina la yaqiluna to ya dan uwa ka tsaya ka saurari tafsirin magabata kace haka ake haka ake nufi suwa kuma ake magana da su suwa suke wannan aikin Allah ce inna allazina yunadunaka min wara'il hujurat ko inna allazina yunadunaka min wara'il hujurat waɗannan da suke kiranka daga bayan ɗakunan matanka malamai suka ce ɗakunan matan manzo matansa sallallahu alaihi guda tara ne kowace da wajenta an gane da kyau kuma na yau ya kwana can yau can yau can saboda haka larabawa mutanen ƙauye da suka taho wato kamar yadda na mahala ya ce ya kasance wanda dinnan suka zo suna kiran shi wakanatil a arabu idza ja'u wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi naduhu khalf al wato larabawa na kawai mutanen karkara idan suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin yana cikin gidansa ko ba za su jira ya fito ba ka san dai harka ta jahilci da harka ta wauta da wanda bai karatu ba Da abin da zai iya yi haka ne ko ba haka ba saboda haka sai su rika kiran shi khalfal hujurat daga bayan ɗakunan yana cikin gida cikin ɗakin iyalansa sai su rika kiran shi ya muhammad wani na ibn kasir ya ya muhammad wani sai ya rasulullah da sauki da karfi wasu malaman suka ce ai ba ma haka raba kansu suke wani ya je daidai can wani ya koma ta can ta dige wai duk ma dai inda yake ya ji da ba san <laughs> gidan da yake ba wasu malaman suka ce a zagawa suke in suka je daidai nan suka yi suka ji shiru sai su koma can dole dai wai sai ya ji kiran su kuma sai ya fito musu sadda suka zo to idan aka ce mutum ya zo da jahilci kila ma bai daɗe da fahimta addinin ba yi wani abu na wauta ai wannan ba abin mamaki ne ko saboda kai ma da kake daidai kila da ka sami ilimi tukunna ilimi ke gyara al'umma yan uwa ilimi ne ke sa ka zama ɗan binni jahilci ke sa ka zama ɗan kawai jibbinninka saboda haka wato in kuka fahimta yadda aka siffanta ayar ma aka siffanta suwaye ne shin dukkan sahabai ne aka faɗi a ce aka innan lazina yunadu na kamin wara ilhujirati kaga wani adadi ne na wasu mutane da suka zo ba su san su darajar manzo ba a sannan to shi kenan kuma sai a ce kuma dukkan sahabai haka suke kuna fahimta da kyau kaga waɗannan mutanen karkarar da suka zo suka yi irin abin da suka yi a iya fahimta su na a sannan sai sun sami ilimi sannan za su gyaru haka ne ko ba haka ba ko musulunci kullum yana daga kafa ga wanda ya wani abu na jahilci kai sami ilimi in ya sami ilimi sai a kama shi an gane da kyau sanda ya sami ilimin ne in ya ki ya shanta ke ta zama cikin jahilci na mashara za ta kama shi amma yau a kaddara yau mutum yau ya musulunta ya zo yana wani abu na wauta a musulunci ba da shi ba kawai kuma sai kuma kai ta daka mai tsada shi da kai ɗaya ne shi bai yanzu shi shigo musulunci fa kila yana shan giya shi na abubuwan shi ki duk bai san laifi ba ne, ya musulunta kuma ya je zai dan kurɓi giya a'a masu ma wanda aka yi cikin musuluncin ga sunan suna cikin giya ai ka ga wannan karatu yake so tukuna a karantar da shi ya musulunta kuma ka ganshi da yarinya ya taho a'a to ai shi kila bai san laifi ba ne. sai ka karanta da shi tukuna an gane da kyau to saboda haka kaga waɗanda aka siffanta aka ce ga yadda suke suna yin wannan ne suna kiran manzo da annahu lam ya'lamu fi ayi hujratin huwa ba san a wani ɗaki yake ba a wani wajen yake a yayin da suke kiran shi saboda haka wato ainihin huwa munadatul arabi bi hujratin wajafa tabi'ar kuma maganar mutumin kauye zaka ji ta dama da kaushi maganar shi da ƙarfi da magana wacce shi babu ruwan shi da wani wani a magana cikin abin nan ko haka tsarin rayuwar wanda ya tashi mai a irin wannan yanayi to haka suke saboda haka da kuma yadda suka taho ai kaga haka za su kira annabi ba za su a lokacin su ce su ba su su gyara dan ba san me gyaran ba to sai mu dawo kan maganar karmar da aka ce a ƙarshen ayar ko aka ce aktsaruhum la ya'qiluna ko mafi yawansu ba sa hankalta malamai masu sanin luga suka ce kalmar aklu ko layakilu yaqiluna yana da ɗaukar abu biyu layakilu na ma'ana shi layafamu ko kuma laya Alamuna? an gane da kyau na shi ne wanda suke in kace ba sa fahimta yadda kamar ake wasafa yahudawa a wurare daban-daban a cikin alqur'ani sun ga gaskiya sun san ta amma sai su ba su fahimce ta ba kun gane da kyau sannan akwai wurin da ake siffanta la ya ma mana la ya alamuna kun gane da kyau to muka ɗauki a nan wurin wane zaka ɗora musu cikin sifofin nan ta sun zauna tare da manzo sun sami karatu sun sami fahimtar addini sun sha sun kwankwada to idan suka yi wani abu na wautar wani sai ka ce laif ina mamar shi laif hamuna kama ba wannan bane so da haka wane ne ne ka ba su anan hum? la ya alamuna yanzu suka shigo garin yanzu suka zo wurin manzo yanzu za su yi karatun kiran da suke mai su a fahimta su ba laifi suka yi babba sa sanin hakan laifi ne shi yasa suka yi kun gane da kyau to tunda ko ba su sani ba suka yi shi yasa karshen aya sai can ta gaba sai aka nuna mai Hmm? kaga abin nan da suka yi da aka ce walau annahum sabaru hatta ta kharuja ilaihim lakana khairan lahum da a ce sun haƙura har sai da ka fito masu lokacin kana kailula kana hucawa wani bako ya zo wannan lokacin jikin kamana da haƙi musamman manzo sallallahu wasallam ne yake ƙiyamin laili dole zai sami wani yanki na rana ya ɗarinsa a lokacin bai kamata a tashe shi ba idan hadisi ya inganta ne na cewa kilu fa inna shaytana la yaqilu Ko dan rika rintsawa da rana domin shi shaytan bai rintsa da rana baya kailula kenan kailula sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai yanayin Najeriya da ɗabi'ata anya ana kailula kuwa ma'an tsari ka yi rula yau yanayin binan bi'a mu da waiza mu yadda take buge-bugen najeriya anya yana ba ɗan najeriya ya bacci rana kuwa amma ka je saudiya ka gani idan wajen rana ce sai ka ga har wani hanyoyin rashin motoci suke duk sai ka ga mutum shakon ya kulle ya tafi sai bayan la'asar kuma zai bude daga nan kuma hajjire ta kasuwancin shi amma kai dan najeriya anya za ka sami aikatar da wannan suna kuwa in wani da yayi wani ba zai samu ba Ko irin wannan kailulan manzo sallallahu alaihi yake su sahabbai da suke da ilimi kaga ba za su je su mai wannan ba amma su san da suka taho suka zo su nan suke so a biya musu bukatar su kuma har yau ana samu wannan ko ba a samu kaga dalibi ya zo wurin malamin shi sanda ya zo daidai sannan yake so lallai-lallai ya fito assalamu alaikum wa rahmatullah so yake sallama sai an amsa mashi kuma so yake lalle sai an fito a sallah in ba a fito kuma kuma yana zagin malami ha gama malamin nan ma na je wai ne ta sallama ma ko ya fito ya ko ne ko kuma ma ya ji ya yake fito ya saurari ni ai haka suke malamai yanzu girman kan tsiya ne da su ai su ma yanzu duniya sun fara samun duniya ya ce duniyar ha wai malami na hawa mota so ake ya rika ganin shaɗa a caɓa ana goyo shi malamin hausa ya cika kira malami a gan shi a wulakance rigar shi a yage an sa an cire an ba shi eh, abin nan ko sannan kuma a gan shi a ɗan a caɓa an ɗauko shi kilancin tsire da jiru to wannan shi ya yi amma ya hau mota irin yadda kowane ɗan adam ke hawa a matsayinta na mace makiya je cikin inda za a cikin jin daɗi a a wannan kuma to sun fara samun duniya ka gansa wannan sun lalace ba a sanya aka ya samu ba albashin shi ya tattara ya saya a a wani ban Allah ne ya bashi a a kasuwanci yake Allah ya buɗa mashi ta deya ya samu a a kawai a a su masu lalace saboda ya hau mota kawai ko kuma a gida yana cikin kunci Allah ya bashi ya canza ko an bashi to shikenan shi ma shikenan ya zama bala'i kuma a daidai lokacin da wannan malamin sai da ya taso kila akwai wani sa'an shi shi ya zama kwamishina yana da motoci yana da gida babba wannan canjin da shi ya samu zama kwamishina wannan ba laifi bane wani ya zama minista wani ya zama gamna daga inda ya tashi dan gidan tsokun gidan shi ya je babban gida duk wannan ba laifi bane a tsarin dan Najeriya malami shine kadai ba zai sami canji ba shine kadai zai zama cikin kunci saboda shi mala'ika ne ba dariya za ku yi ba gyarawa za ku wallahi halin da muke ci bai da kyau to saboda haka ku duba yadda ake ba mu tarbiyya haka suka zo suka sai aka ce ina ma a ce sun haƙura hmm? ina ma sun haƙura har manzo walau annahum sabaru ina ma sun haƙura ko hatta ta kharuja ilaihim har ka fito masu lakana khairan lahu to da shefi alkhairi amma cin da suna da wancan ba su sani ba suka yi abin da suka yin sai aka ce ne wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai cin da suna da siffa ta jahilci to fa Allah ya nemi wanda wani abu bisa jahilci Allah ne mai afuwa Allah ya gafarta musu to idan a cikin mu yau wani ya wauta saboda jahilcin da ya ta ciki yake fata yadda ya sami ilimi Allah gafarta ma da ya na baya haka kake zato to su sahabbai su ba za ka musu wannan fata ba su waɗannan tsirarin da suka taho daga ƙauye kuma a cikin su ma ai aya baya ne aka ce aksaruhum aka ce haka a cikin su akwai wasu kenan su suna suna da ilimin amma ka san idan ana tafiya mafi yawa jahilai ne mafi yawa akwai wauta kai ilimin naka yana amfani yana tasiri ne ka je aikin haji ka gani ka je ka je da ka san ba inda ake tattara jahilai bin jahilai irin harka aikin haji saboda harka ce kawai ta mai kuɗi kawai fulani yan uwanmu daga cikin jeji bai san yadda zai tsarki bai san yadda zai sallah bai san amma Allah ya hore mai shanu sai sai biya ki haji kai kana nan kana ta kwafa ka ka samu kuɗin jeji sai ka gan shi a iyafon haka nan ka ga wani jahili bai karatu ba yana kasuwanci Allah ya buɗa mai sai biya ma kan shi ma biya ma wasu wajen mutum goma su raka shi dukkan su kuma jahilai ne jahilan Najeriya da jahilan Indiya da jahilan China da na Indonesia da duk a tare a Kaba za a janci ko zai ba to in kana ciki kai ma ba kai da gaske ba abin da ka kwana yake haji ba za ka aiwatar da shi ba ko sai ka ga kawai ta ga ana ta ana ta abin nan abin nan da suke wani na yi saura na yi ka sa ko wasu wannan ko ana addu'o'i Allahumma Allahumma allaka alhamdu lak sai ga kai ma ka shiga tawaga ana yi da kai da ilimin ka wai kai ba za ka taka da a wani ne wuce na yi kai ma heka diri ana yi kawai sai ga wani ya je yana ta shafa daki yana sha kai ma heka je heka da kai ko a irin tilolin nan na cikin harin da aka sa masu ruwa irin kamar ruwan gwal sai ka ga wani ya je yana shafa shafa kai ma sai ka dauka karshen ta wannan ruwan gwal din kila daga ingila aka kawo shi ko amerika ko faransa aka sa kawai ruwa ne mai kama da gwal ko gwal din kaddara ma gwal din sai me akwai ne zamanin annabi a sai ka ga alhajjaji na ta shafawa yana shashafawa to sai ga kai ma da ilimin kan baka hatara ba sai ka bi to kaga anan aka ce aksaruhum mafi yawan su ba sa hankalta ba su duka bane amma masu ilimin yan kaɗan ne amma a kaddara ma su ma ɗin gaba ɗaya abin da suka yi sai aka ce Allah fa mai gafara ne mai jin kai to ya kamata ayan nan yan shiya su ɗauke ta su rika zagin sahabbai su rika cewa wai aksaruhum laqin bayan wasu ne na kawai suka zo ba sahabbai ba sa baka su Umar bane an fahimta da kyau a su ma na ƙauyen jahilci ne yasa suke sai da suka sami ilimi sun ƙara wa annabi ne kiran kuma in ma sun yin kuskure ne sun tuba Allah ya gafarta musu kuma Allah shine gafurur rahim kai ma yanzu kai laifi ka tuba Allah zai gafarta maka to amma har yanzu sai kai ta da kansu kana magana akan su ai annabi wanda suke tare da su ai Allah ce musu ya aksarun laqinu wannan fa suke maimaita shi ta nan nagata gaban jahilai Allah ya sauƙaƙe saboda haka ƴan uwa mai hattara muna maimaita muku wannan dan mu san ka san suwa zaka bi suwa zaka koyi da su kuma ka san mecece sunna mecece wani abin da ba sunna din ba Allah ya sa mu gane me Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نعم واعلموا أن فيكم رسول الله نعم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم نعم الله ملوكتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسخ إيمان إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا وني wato fasiki ya zo maku da wani labari fata bayyan ku nemi ƙarin bayani ku ƙara bincikawa an tusibu qauman bi jahalatin don kada ku sami wasu mutane da wani abu na laifi wato yin ɗauka ku yi masu wani hukunci wanda bai dace ba akan labarin yadda ya zo maku wa tusbihu alama fa'altun nadimin waye gari akan abin da kuka aikata na hukuncin da kuka yanke da labarin ya zo maku ba daidai ba waye gari na na kuna masu yin nadama walam ku sani annabi kuma rasulallah lallai a cikin ku akwai manzan Allah lauyi ɗaya ukun fi kafirin min al'amr da a ce ya bi ku a cikin da yawa daga cikin al'amura ya biya maku la'anittum to da kun wato ainihin da kun sami wahala da kun ji babu daɗi walakin nan na habbaba ilaikumul imana sai dai Allah ya riga ya sanya son imani a cikin wato zukatanku wa zayyana fi qulubikum kuma ya zayyana shi ya kawata shi a cikin zukatanku wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan kuma Allah ya kankare fasikanci da aiki na sako duk tattare da ku ula'ika humur rashidun wato ainihin wato wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka ya ƙi maku kafirci da fasikanci waɗannan abuwa duka Allah ya ƙi shi a gare ku wal isyan da sako ula'ika humur rashidun wanda suka suka nisanci kafirci da fasikanci da sako ire irin waɗannan su ne shiryayyu fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta musamman daga Allah da ni'imarsa da ya maku wallahu alimul hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima wannan aya muka dawo kanta cewa ita ma malaman tafsiri sun kawo wani sababi na saukata ya yi halladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an fahimta da kyau wato ainihin ya ku waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun bi naba'in ay khabarin kenan fi ifsadun bainan nas idan ya zo muku da labarin da yake akwai barna a cikinsa da haɗa fitina tsakanin mutane fata bayyan ku nemi ƙarin bayani a wata ruwayar wata kira'a nake so in ce kuma ingantacciya ya zo da fata sabbatu maimakon fata bayyanu da fata sabbatu da fata bayyanu duk ma'anar su ɗaya ne ku nemi ƙarin bayani ku bincika kan wannan labarin yadda ya zo maku saboda mai an tusibu qauman don kada ku sami jin tsoron kada ku sami wasu mutane bi jahalatin wato da yi masu wani abu na shi ma a nan jahala ana nuna rashin ilimi da haka labari ya zo yadda ya zo maka kana zaton daidai ne ashe ba shi ne daidai din ba to kaga aka yanke hukunci akan yadda ya zo kuma yadda ya zo kuskure ne an yi ne an yi wani abu na jahala an yi laifi to dan kada ku yi laifi wato yi ainihin laifi akan hakan wato sibu alama fa'altum ya zama ku yi wato ainihin alama haka ne fatusbihu ala ma fa'altum ya zama kun waye gari akan abin da kuka aikata din nan nadimi na kuna masu nadama ibn kasir ya kawo ruwayoyi daban-daban na sababin nuzuli na wannan aya amma dai wacce take hadisin da aka kawo kuma ruwaya dai malamai sun magana a kai amma kare sun ce yana da shawahid cewa ayan nan sababin saukarta ta sauka ne akan wani da ake kiran shi alwalid bin uqba an gane da kyau wato ibn mu'aidin kenan ko wayan suna da ɗan yawa ibn kasir ya kawo amma wato kulasa ko in ce samare na ruwaya din shi walid bin uqba bin abi mu'aidin shine wanda ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyi musulunci da shi da tawagarsa da al'ummarsa shi ba bayan wani lokaci da ya buƙaci komawa gida ya koya abin da ya koya shine ya ce ma manzo sallallahu sallam ya masa wasiyar da zai masa ya gaya mai abin da zai gaya mashi yana so ya koma garin su can ya ci gaba shi ma da kira zuwa musulunci Ko gane da kyau shine da zai tafi annabi ya ce zai ci gaba da kira sannan kuma shi mai dukiya ne a can garin su ya ce idan lokacin zakatai ya yi alkawari annabi ya tura da shi ya je ya karɓo zakkarsa kuma da zakka al'ummarsa kun fahimta da kyau wannan ya riga ya alkawari shekara ta zo shi wannan alwali wato ainihin bin uquba ya ga shiru lokaci ya ga shiru bai ga jaka da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya ta saurare shiru ya ta saurare shiru to shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya aika alharis wani da ake kiran shi shi kuma wato ainihin alharis ya je dan ya karɓo wannan zakka kuna ganewa da kyau alharis bin dirar wanda shine wani na juwairiya bintul haris umul mu'minin kuna ganewa wato ainihin shi wannan walid shi ta aika kai afon ku hakuri shi ta aika shine aya ta sauka kan shi kuna fahimta to shi alharis bin dirar Shi ne ainihin ya zo ya koyi musulunci da al'ummarsa ya koma garinsu ya ce ma annabi idan lokacin zakata ya ka turo wakilin ka ya zo ya karɓi zakata da ta al'ummata da lokaci ya ga shiru-shiru bai ga ɗan aiki ba sai ya shirya ya ce to ban san watakila ba da buwata da manzo sallallahu alaihi wasallam kila na yi wani laifi Allah ya fushi da ni da manzansa bari in bi sawu ne ya taho da al'ummarsa da tawagarsa to kafin ya iso shi ko manzo sallallahu ya aika da shi alwali bin uqba bin abi mu'aidin kuna ganewa ya tafi ya je ya karɓo zakkar wannan bawan Allah da ta al'ummarsa to shi wali da ya tafi ashe a can tun lokacin jahiliya akwai wata ya kullalliya tsakanin shi da wannan jama'a ɗin sai ya ji tsoro kada in ya je wancan abu nasu na da kafin musulunci ko har yau yana nan kila su tsare shi ko su kashe shi da aka yi ji tsoro sai ya dawo wurin manzo sallallahu alaihi da ya dawo sai ya zo ce ma annabi sallallahu sallam sun hana ni zakka yana faɗa ma annabi wannan sai annabi ya sai annabi ya fusata dan me yasa ga abin da ya ce ga abin da suka ce kuma za su hana zakka ina annabi ya hana tawaga a tafi a je a same shi to an naɗa tawagar ta tafi shi kuma ya taho shi ne sai aka haɗu ya aka ya aka gashi shi ne ya samu ya iso wurin manzo sallallahu da ya iso shi na nabi ki tambaye shi manatar zakata waratta qatla rasuli wato kai ne ka hana zakar da ka ce za ka kuma kai shirin ma ka kashe ɗan saƙona da na turo ya ce la wallazi wallazi ba'athaka bil haqqi ma ra'aytuhu wala yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ban gan shi ba kuma ba wani sako da ya zo man amma qabaltu illa hina ihtabasa alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne sai yanzu da aka tsare ni cewa ga sako ga waye sai yanzu karshe dai yace daga nan shine wato sai aya ta sauka akan wannan fa qala fa nazalat al hujurat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku waɗanda suka yi imani idan wani ya zo muku da labari to anan sai ka ce waye fasiki ko fasiqun aka ce anan ko mun ji shine waye alwali bin uqba bin abi mu'ayyid ɗaya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu wanda kuma yana da dangantaka ta jini da Usman bin Affan ta wajen mahaifiyarsa an gane da kyau to shi ma dai yana cikin wanda dai yan shi'a suke eh, fakewa su ta zage sahabbai su ce ai hatta malamai na hadisi da suke cewa ba za a bincika sahabbai ba ai ga aya ma tana cewa in ja'akum ba in fata bayyana, kuna fahimta ba ka sami irin kamar ilimi kaga sai kai tsurutsuru a haka ne fa kai aya ma fata ce hadisin kuma ga ya ce ma akan wani ne aya ta sauka shi ma sahabi Allah ya ce bayyan gaskiya ka rakatu da wannan suke fara shubha da ake fara jefa ma mutum ke eh, to ai sahabban ma aya ta sauka a cikin a cikin su aya ta sauka kan wani shi ma Allah ya ce ja kun fasikun bi in fata bayyan to yaya za a ce sabai ba za a bincike su ba dan mun ce muku wane ya kaza ne ya kaza kuma sai ku dan bayan Allah ne ya ce dama a cikin su akwai fasikai ya dan uwa sai kai hakara maganganun da muka faɗi na jikar kamanta da su sahabban nan na manzo sallallahu alaihi wasallam dukkan su udul ake kiransu kuma kar ka manta da magana da muke ta maimaita maka isma fa ta tsaya ne akan wa san manzo manzo ne kararre ka tangagge wanda baya laifi baya kuskure amma bayan shi sahabbansa za su iya wani abu na kuskure wannan sahabi wannan ruwa ne da aka kawo ta da wanda suka inganta ta idan shi me yayi me yasa ya zo ya faɗa abin da ya faɗi shi a zaton shi in ya je za su kashe shi akwai gaban nan cinta ta jahiliya yana ganin kila shi kadai ya shiga cikin su kila za su yi ba daidai ba ya gama kewaye kewaye din sa ya dawo ya faɗa ma annabi cewa gashi sun hana ni ga nan iya abin da zaka ce ya faɗi magana da ba haka take ba ko to idan mutum ya ƙarya bari musulunci yake ƙarya fitar da shi take daga sunan imani na gaba ɗaya ko a cikin irin mune ne balle a cikin sahabbai wanda ya yi ayyukan da sai shafe wannan din domin yana cikin gwaraza wajen fagen yaƙi bai da dama gwarzo ne shi wannan mai wannan suna ɗin an gane da kyau to karkashin shi an ta kawo kistoshi a matsayinka na ɗalibi irin kila za ka yi ta jin labari cewa wataƙila ko an ma taɓa zargin ya sha giya yawa wane ne wane ne to duk waɗannan hekai har hattara ka kama bakinka sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam matsayin da ya samu na ganin manzo da zama da shi da imani da shi da abin da ya a zamanin sai da musuluncin ke da tsada ya isa ya share mashi duwan na laifin ko bai isa ba kuma sannan ba shi ya kamata ba abin da na tazi na gaya mana ne su sahabban nan yan uwa Allah ya ajiye su zama wani tauraro wani zakaran gwajin dafi wasu ababen da ta so Allah zai saukar da shari'o'i da bayanai ku yi kaza ku ba kaza to wani hanin za a ce a hanin ne in ba a yi laifi ba bana jin ba ku fahimce ni ba dalilin in abin da ya din in yayi shine aya ta sauka daga nan yanzu ya zama mana shari'a ne duk da wani ya zo da labari to a tsaya a binciki labari ba zama shari'a ba da bai ba kenan kowa sai ya zo da na gaske da na karya a kwasa kuma a je a ta fanna ko amma abin da ya kaga ya zama har yau har gobe shari'a in mu ce zo da bayanin da zai iya zama ana tuhuma ba daidai ba ne to kafin a yi hukunci a tsaya a ɗauki zancen a bincike shi a ga daidai ne ko ba daidai ba inda aka gano an yi ba daidai sai a komo kan daidai din kun gane da kyau to shi yasa haka zaka rika ɗaukan bayanan duk wani abu da wani sahabi za a samu ya kuskure ya ba daidai ba aya ta zo ce bayani sababin abin da ya ɗin ba yaƙi aka tafi ba aisha ainihin abin wayanta ya tsinke raƙumi ya danne shi aka yi ta nema aka rasa ana so sai an ganshi sannan za a ɗaga a tafi daga ayarin tafiyar raƙumi yana danne aisha kuma tana kai a cikin wannan rumfar da ake masu a kai aka nema aka nema aka nema aka gaji aka tafi a sababin wannan aka saukar da ayat taimama saboda ba ruwa a wurin ana so za a bin nan kuma gashi an matsu ga sai ga ake mawa ta sauka abin ya zama sababin alheri ko bai zama ba sai daga baya kuma da kuma ya daga sai ga abin waya an gan shi kun ga haka sabuba hmm? to shi yasa yadda wasu suke fahimtar su ta kokari suna ɗaukar sahabbai ko ba za su yi kuskure ba a'a sahabbai ba ma'asumai bane za su iya kuskure amma kuskuren suka sani shafaffe ne in ka gwada shi da abin da suka yi ma Allah subhanahu wataala da biyar da suka yi ma manzo da taimaka ma addinin da suka yi ya sa ba wannan kuskure kwaya ɗaya cikin ɗari da wani sahabi shi ne za a ɗauka a makale don dama ana so a zage su a ta faɗin ba daidai ba shi yasa wannan ai wato kusan a dunkule ne na kawo maku in kana son ƙarin bayani sai ka koma dan ka ji ƙarin bayani kan wannan sababin sauka aya ɗin wato ya halazi na amanu in bai naba in fata bayyanu ya ku waɗanda suka yi imani idan wani fasiki wanda ya zo da labari kuna tuhumar haka ne ko ba haka ba to ku tsaya ku bincika saboda me za ku bincike saboda an tusibu qauman bi jahalatin kar ku je ku yanke hukunci ma mutane akan jahilci akan rashin sani ba daidai ba sai kun gama fa tusbihu ala ma fa'altu nadimi daga baya ku zo ku waye gari kuna masu nadama an yanke hukunci alhali ba haka abin yake ba wannan musamman ga alkali duk sanda wani ya kawo ƙara na wani to kawai ba za ka yanke hukunci ba kai ba alkali ba ko ƴaƴanka a cikin gidanka wani ya zo ya ce maka wane man kaza wane man kaza ka ce to saurara a kira nan. amma da ya faɗi ka ce ya yi ba daidai ba ya yi zalunce ka to kai ma ka yi zalunci ai ka bincika ba ta yi shi ma da abin da kana da matan ka biyu wance ta kawo ƙara wancan wurin wance daga kawo ƙara sai kai hukunci amma dai wance a za ka a'a to ka bincika ne ƙarshen ta kalmar da ka faɗi kai ma ka yi zalunci in aka tsaya aka yi bincike aka bayyana aka yi waye sai ka ga kila ita ma da na laifin malami ne kai a makaranta kai ne bin disul masa ko an kawo yara a gaban ka an kawo ƙara wani kawai sai ka fara tsula mashi bulala duk da an ce zama an hana duka ko to duk ma dai abinda za ka yi mai na punishment ba ka bincika ba ka yi kai zalunci wannan ayar duk abin da take karanta da mu kenan ya yi wani zina amanu in ja kun fasu kuma ba in fata bayyana an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala fa'altum sai Allah ya ce ku sani annabikum rasulullah a cikin ku fa akwai manzon Allah ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai wannan hala hayatihi kenan a lokacin da yake da rai fa arji'u ilayhi al-umura yahkumu fiha bi hukmillah ku rika mai da al'amarin ku zuwa gare shi sanda yake da rai ina nan gaban ku a halin rayuwarsa ku mai da duk abin da za ku zuwa gare shi shi kuma zai yi hukunci da hukuncin Allah ne kuna ganewa da kyau allazi kuma rasulullah sannan kuma bayan nan fa fallahu ya tsarehu ala khafayal umura minkum wa ba'da mamatihi aidan wa huwa fikum bil qur'ani was sunna bayan wafatin annabi kuma to ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di na bar muku ababa biyu in kun rike su bana ba za ku bata ba sabai suka ce su ne ne yace kitab Allah wa sunnati littafin Allah da sunnata to a yanzu mu Allah bai azurta mu da mu zama tare da manzo ba amma Allah ya azurta al'ummarsa da littafin da aka saukan mata shine har karshen wannan duniya din har tashin kiyama shine alqur'ani gashi nan a gaban mu gashi nan a gabanka ya azurta mu da sunnar da ya koyar tana nan cikin littattafan hadisi an dawwana ta an tace ta an tsabtace ta maganan manzo maganar sa ce maganar da aka jingina mai an kore mai ita an ce ƙarya ce bai faɗe ta ba Allah ya ba wasu bayan Allah kwakwalwarsu ta fi kwamfuta kwamfuta san haddace sunnan annabi ba matanin hadisi ba sanadin fulan qala fulan qala Har sai an san kowa ya قال waye وانا duk sanadin da aka kawo wani sanadi ne na waye waye faɗe shi a ina ya rayu ya da ya ce ya ji ruwa ne ya ji. ya yi karatu ne shi duk an da an bincika yana nan an rubuta kuma an tacci sunnar annabi ta tacciya ce tsaftatacciya ce to Allah ya ban mana su saboda haka wannan ada Allah ce wa alamu anna fikum rasulullah haka take ku sani manzo na nan tattare da ku su sahabbai yana tare da su da zacinsa mu kuma abin da ya ba mana na qur'ani da sunna suna nan an gane da kyau da su ne za mu warware duk wasu mashakin duk matsalolin da suke damu mu in muka zo muka rike qur'ani da suna za mu warware su an gane kada mu yadda mu auka cikin wani abin daban fala ta khudu fi ma la yarda bihi kar ku tusa ko ku kutsa cikin abin da Allah da manzo ba sai da shi ba wa'alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amr da manzo ya bi ku cikin da yawa daga cikin al'amura wato wanda kuke bashi labarin su ana nufin su sahabbai kenan la ma'ana wato la wato ainihin asamtum da kun yi zunubi da kun yi laifi amma sai Allah ya tsaye walakin la habbaba ilaykum al-iman sai Allah ya sanya maku ku sahabbai imani cikin zukatanku tunda su ne tare da manzo su ne kewaye da shi sai zama masu imani ne a cikin sahabbai ko da wani zai kama ka an taɓa samun wani ya yi zina har an mai me haddi wata ta yi an mata wani ya yi shagiya an mai kaza nawa ne a cikin dubu nawa za ka samu hmm? kaɗan kuma su ma kila ka abin ya faru dan me don a sami shari'ar ta aiwatu a zartar da ita a koya shi yasa har ya zama Allah ya kaddara mai shi sahabin ya laifin ko to sai ka ɗauko kai da kake rayuwa cikin wani zamani wanda kaɗan lalatattun ne masu yawa ko ko nagartattun ne masu yawa a yau rayuwar nan yau da muke kai ba irin wannan lokacin kake rayuwa irin shi nake rayuwa amma sai ka tashi ka tsame kanka ba za ka yi lalatattun zamanin ka wa'azi ba a sai ka tafi kullum kana caccaka sahabbai su kake ta tabawa su ne kaza kaza su ne dan Allah wani irin addini wannan akwai adalci cikin wannan sura sabai gaba ɗayan ka kalle ta dukkan su yawan su population din su yadda yake kaɗan ne wanda zaka ka ce kai yanzu in ma idan ka ɗauki wanda aka masa hukuncin haddi na zina dukkan su wanda suka kawo kansu ne ba wanda aka ja ka kama shi kamu irin da ake kamu cin na zina yana zina ka kamo shi sai dai shi da kanshi imani ya kawo shi na yi zina a tsarkake ni to yau fa mun masu zina karar ga sunan ƴaƴan shegu ta gasu nan yanzu ko ina cikin shege ne luwaƙi ne tsinantaka iri iri tsafe-tsafe kaza kaza wanda da ake da dabbobi yanzu da mutane ake yi a wannan zamanin wai mutum ke rayuwa ba zai wa'azi a daina waɗannan abubuwan ba cikin al'umma sai ya shi a wannan aƙida aji ta zai shi tafiya zai kullum masu laifi su ne sahabbai wannan irin wani irin akasa abu ne akwai hankali cikin wannan abu? ya kamata yan uwa dan Allah mu gane to shi yasa ainihin kun ga sai aka ce ga yadda suke Allah fi kuma rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya sanya imani cikin zukatan sahabbai sannan ya kawata shi a cikin zukatan nan nasu an gane da kyau an sanya imanin an sa masa son shi shi imanin karan kanshi sannan an kawata shi kuma cikin zukatansu kamar yadda ya wasu aka kafirci kuma aka kawata musu kafircin wasu kuma fasikanci kuma aka kawata musu fasikancin na jin ba kusan bambancin ba ya zama a kawata maka abu shine ka rika ganin shine daidai kuma shine kyau ko fasikin yana fasikanci sai rika ganin wannan fa shine ma wayewa irin gayen da yanzu da zaka ga harka kwallon nan da ake ta da suwaye da iskanci nan da shashanci shi wani wai wannan shine wayewa shi aure shi a zuwa ce za a saurari karatu irin wannan za a yi tafsiri za a yi karatun qur'ani shi gani ke dole wani ɓata lokaci to me shine an zayyana mai abin da yake din a cikin zuciyar shi an kawata mai shi to haka sahabbai an gane walakin habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum an sanya masa san imani shine aiki domin shi imani bayan kuduri sai kuma aiki ko akwai yakin da annabi ya ce su tafi suka ki zuwa akwai dukiyar da ya ce su ba suka bayarwa akwai wani abu da ya ce su yi suka ki shi sa masu imani kenan sa maka imani ka ji kana ta aiki mai imani zayyana shi kuma ka rika jin daɗin abin da kake kana alfahari da shi ba wai ka rika jin kai fa wani baki da humi ne saboda baka harka gayi ba daidai wani ka rika ɗauka kai ne wayayye yanzu cikakken waye ana nema to kai ne shi da yake barna yake sama Allah shine cikakken kidahumi haka ya kamata ka ɗauki kanka amma ka daina wai raina kanka kai kai da kake musulmi mai bin qur'ani mai bin sunna mai bin manzo mai bin musulunci sannan sai ka rika gwada kanka wai kai wani kamar wani gama gari mutane yaushe ai kai ne kai ne kai ne mutum na gaske kai ne mai kima mai daraja a wurin Allah a wurin manzansa a wurin muminai in ka ga wani yana wulakanta ka to kile layin kafirai ko munafukai Allah ya tsare mu Allah ya ce me aka kankare masu banda wannan abin da aka yi ku dubi abin da aka yi masu Allah ya ce wa karraha ilaykumul kufra wal husuka wal isyan kuma an sa masu kikinan ay allazi huwa takzi an sa masu wato wa hadha fi muqabalati tasdiq bil jinan aka sa masu kin kafirci da tsanar kafirci da kyamashi haka suke ɗabi'a su mun karanto ta ran na asurorin baya ko sannan ne me bayan kafirci wal fusuka da fasikanci malamai suka bambanta wancan suka ce kufar shine irin na wato wato tasdiki kenan sannan nan kuma abinda da yake na harka aiwatarwa alkasmu duk wani abu na fasikanci an sa masa habai shi yasa suke addu'a Allahumma la tarana min haisun na haitana wala tufkiduna min haisu amartana ya Allah katka wato karka gam inda ka hane mu kuma karka rasa mu inda ka umarce mu inda duk kake umartar mu ya Allah to karka rasa mu ana inda kuma ka hane mu karka ga mu anan ya Allah za ka sabai suke dan me an sa musu kin fasikanci ba su yi shi wala isyan da sabo duk a wani abu mai suna sabo ba sa shi a washin kyamar suke yadda kake kyamar wani abu da zai cutar da kake ka sai kyamar shi ta yau fadan Allah 'yan uwa me sa wai musulmi ba za su zama tuwanci shi ne gaban arna waɗannan kalmomin da aka faɗi su ake fama da su wani yana da awon musulunci amma kafirci yake aikin shi da yake aikin kafirci ne wani yana da awon musulunci tantirin fasiki ne wani yana da awon wato musulunci amma ayyuka na sabo kullum abin da yake ta cika ma mizanin shi kenan to sahabbai aka ce dai an kakkare musu wannan ba sa so Allah ya ce ulaika hum rashidun da nassi na ubangiji ula'ika humur rashiduna waɗannan su ne shiryayyu yan uwa kuna fahimta ay asabituna ala dinihim su ne tabbatattu akan addinin su haka Allah ya wasa su da shiriya da tabbata kan addini sannan wani yanzu yana taba maka su kai kuma ka dauka ma ya san addini da aka lissafo musu wannan ni'ima da wannan falala da Allah ya masu sai aka ce fadlan min Allah wata falala ce ta musamman daga Allah ya ba su wa ni'ima da ni'ima ce ta musamman domin kun san abin ba wayo bane ba dabara ba wallahi har yanzu haka yake in ka ganka kana kusan ka ga akan hanya to kai ta godiya ga Allah haka magabata suka ce kar kai mamakin wanda ya bata kai kai mamakin kai da kashi kai mamakin wanda ya shiri domin ba wayo bane ba dabara ba dan da dabara ne wani da ya riga ka shirya shirya daga Allah take Allah ka shirya da Allah ka tabbata da gadigan Allah ka samu cikin wanda Allah za ka yaba ma saboda haka Allah ya ce wannan ni'ima ce masu wallahu alimun wallahu alimun hakimun lalle Allah masani ne game da muminai masu cikakken imani game da duk abin da suke na imani su da ayyukansu na imani sannan hakimun mai hikima ne yadda yake gudanar da al'amuran wato su muminai da ma wanda duk suke har ma wanda suke fadare masan shi Allah mai hikima ne cikin al'amuran sa baki daya to ina ga saboda yanayi na lokaci kuma yau mun je jahun a yanayin wasu can yan uwanku su ma sun dan fa'idanta da cikin abinda dan abinda Allah ya ba mu na da abinda muka sani to ina ga za mu tsaya na mu rage lokacin tambaya kamar minti goma saboda a tashi mu dan sami dan shakatawa saboda abin nan makogoro ya dan bushe haka wani ya sa wata karata wata ta karata yanzu tana ta taci amma da musamman ke cewa yana neman ƙarin bayani akan wannan aya da aka wuce a tsoron da ta gabata ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويغفر من يشاء لله ما في السماوات والأرض اها ايه جواب يغفر لمن يشاء to wannan aya wannan wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba tambayar da yake akan aya cewa lillahi ma fi samawati ma fil ard abin da ke cikin sammai da kasai lillahi na Allah ne malamai suke cewa a nan za ku ga fara kaddamar da wato ainihin akwai abin da ke cin alhasru maimakon a ce ma fi samawa ce wa ma fi al'ardi lillahi ga tsarin larabcin kai haka ka iya cewa wa kaza wa kaza kai adadi abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne kuma ka ce akila ma na wane ne kun fahimta amma larabci da aka fara gabatar da shi mai abin lillahi suna ka ce mafi samawa ce mafi to a gaba za ka kuma sa wani ba kun gane hasur kenan na Allah ne menene na Allah abin da ke cikin sammai da kasai ba na kowa bane kun gane da kyau haka qur'ani yake lillahi mafi samawa ce mafi kuma sai ka ce yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha abinda ake so a nuna cewa inda wani da yake ganin kamar ya yi ƙarfi na mulki zai iya faɗa da addini ko ƙarfi na dukiya zai iya faɗa da addinin Allah to shi ɗin nan shi karan kanshi shi fa na Allah ne abin da ya mallaka in dukiya ce to ce ce abin da aka bashi na mulki nawaye to saboda haka kare ga wai ya gagara yana ta abin kawai bashi kawai Allah yi domin kakaf abin da ke sararin samai da kasai da duk komai na waye na Allah ne an gane da kyau don aka kawancin kuma ya furu liman ya sha wa ya azumi man ya sha Allah yana gafarta ma wanda ya so kuma azabtar da wanda ya so a cikin kudura tashi da irada tashi kauniya haka ya tsara cewa zai cika wuta zai cika aljanna wanda aka riga aka rubuto musu yan wuta ne ba da ka iya can za su tafi wanda aka rubuta musu yan aljanna can za su yi aikin aljanna su yi aljanna Allah su kama cikin su na'am amallakin gari yake cewa ah, mutum ne da mahaifinsa da mahaifinsa da sun hmm. A ah, malam wani adadi ne na shekaru ya yake a kan maraici ko ba bayan shi mara su ba za a kira shi maraya ba ko na zami da ke zuwa cikin. to ai ka ko eh, maraici ko ake sa maraici yan uwa maraya shine wanda wanda aka mutu aka bashi ya rasa uba kafin ya balaga in eh, mutum aka mutu bayan an balaga ya balaga aka rasu aka bashi ba a kiran shi maraya in ba haka ba ai marayin suna da yawa ko na jin ai marayin idan aka ce kowa wanda suka rasa ya suna da yawa maraya wanda aka mutu aka bashi bai balaga ba kuma wanda ya mutu ya bashi uba ba uwa ba dan uwa ta mutu ba duk ba maraya bane kun gane da kyau wannan bangaren mutane kenan sabanin bangaren ne dabba su dabba ba haka bane wanda ya rasa uwa shine maraya amma bangaren mutane wanda ya rasa uba shine maraya saboda haka iya adadin da za a kira mutum maraya kenan kan ya balaga in ya balaga shi kenan inda koda uban yana da rai in ya balaga shi kenan ya gama komai in ya bashi lomar tuwo sadaka ce neman lada ne ba wajibi bane ko ba haka bane ya bashi wurin kwanciya neman lada ne ba wajibi ba ne. ya wajibi kafin ya mafarki ya balaga ya kamata matasa musu san wannan da akwai wanda suke hange bayan balaga su kamar wajibi ne ma iyayen su ci da su sha da su har ma su rika faɗin maganganu ga iyayen ma ga maka wajibi ne a shari'a ba wani wajibi shi yasa ma aka ce idan ɗanka bayan ya balaga miskini ne zaka iya ba shi zakka ina miskini ne babu cewa shi ba ta a kanka amma kai balaga ba za ka ba shi ba inda cewa tana nan a kanka an gane da kyau matarka ba za ka ba ta zakka ba ko mahaifiyarka da ciyar wasu ya dawo kanka ba za ka ba su ba an gane da kyau to wannan bai ba shi muke ba yanzu magana maraya kake tambaya wannan shine maraya nawa Allah wannan yake cewa malam ya halatta ni addu'a da Hausa da eh idan har baka iya da larabcin ba ya halatta mana ai Allah yana jin ka da kowane irin yare kake magana shi ya yi ka kuma ya baka wannan yaran naka yana jin ka shine wanda yake jin harasa ga baki su ko ko ba haka Aisha take fi da ya kara mata yarda eh wato wanda yake sami'ul aswat kenan ji sauci da wani mai sauci ba na ba na kwari na dabbobi na kuma ji Allah yana ji kuma yana fahimta na kowa saboda haka in ka iya larabci to da shi ake so kai addu'a kuma irin wacce annabi yayi ita za ka zaɓa dan ina jin tashi dai ta fita ka ina nufin irin lafazin lafazin da annabi ya na addu'a misali ya ce rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan lafazi ne ya yi faɗi aya kuma ta zo da shi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ko a wurare daban-daban na addu'o'i iri-iri duk akwai lafazin da annabi ya to in ka iya so ya kamata ka yi ba ka kirkire taka dan ka larabci ba to in ko baka iya ba sai ka ɗaga hannu da yaranka ya Allah kai man kaza Allah kai man kaza Allah kai man kaza Allah yana jin ka kuma zai baka na'am mara ne ce tun da Qur'ani ya ce kafiri na jasa ne wala ya halatta ya hannu da shi ya halatta ya hannu eh, na'am yake cewa eh kafiri na jasa ne haka Allah kira su ko na jesa. wannan na jasa ta su ma'anawiya ce don ba ma'anawiya bace kila idan ya taba ka inda ya taba sai kayi ne ya kaje ka wanke kina alwala ka ta kare amma faɗa haka kuma najasa ai ba a ganinta najasa ce ta ma'ana kafircin da ke tattare da shi shine yasa shi zama najasa amma ba najasa irin ta ba haya ba ko fitsari saboda haka idan wani dalili yasa kai hannu da shi ba abin da ya sami hannunka kuma ba sai ka wanke ba an fahimta ko kuma in kuka hada jiki da shi saboda wani dalili ba abin da za ka na wankewa saboda ba najasa ce irin ta fitsari ko ba haya ba na'am ana aiki cewa idan mutum ya bi sallar tarawih hmm. aka gama da shi malam to idan dare ya yi zai iya tashi wata sallar ko ba sai karatun qur'ani ko eh ya danganta inda har ya yi har wuturi an gama wuturi da shi shi shikenan yanzu manzo sallallahu sallar ya ce ku sanya wuturin ku ya zama cikon sallolin ku na dare wuturi shine mara shafa'i shine cika raka'a bibi da zaka rike na nafila da kai mara raka'a ɗaya ko raka'a uku ko biyar su ne mara to wannan shine ka cika sallar ka ta dare kenan shikenan ba ta kuma ba za ka ƙara ta ba to idan ka riga an yi wutiri da kai shikenan ka cike sai kai karatun qur'ani kai wasu kai karatu na ilimi kai wasu abubuwa da za su kare ka a addinin ka da wasu azkar da wasu nafilfili da da wasu tasbihi da tahmidi duk sai kai amma nafila dai ka kulle in ko har za ka ƙara to ba za ka yi wutiri ba kenan an gane da kyau kuma shi ma kun san mun karanta cewa in sallar dare ce wayar Aisha cewa ce annabi dai bai wuce raka'a 11 kuma yanci sallolin annabi a gida yake a ɗakunan matan shi su suka fi sanin sallar shi ta dare kuma fitowa ma yi sallah ta da jama'a ta nafila wata ruwa ta ce so uku wata ta ce so biyu wata ta ce so uku ko bai wuce haka ba su ne kaɗai wanda aka gani yayi a saura a gida yake saboda haka kaga kenan in ma za ka yin to akwai bukatar ka tsawaita kenan ko kai raka hudu shi kenan ka je gida kai sauran kuma kai wucirin naka ko kuma idan kai yi to shi kenan in ka ɗau fahimtar masu cewa sallar dare ba ta da iyaka raka a biyu raka a biyu shi kenan ka je kai ana fata Allah ya baka lada amma dai ka'ida kenan na'am mana wanda yake cewa da Allah akwai hadisi da yake nuna na sanya turare ga mace mai aure domin zuwa unguwa eh akwai mana Ɗan hadisi kam ingantacce kuma ba mace mai aure aka ce ba macen da duk ta balaga ita ma sawa'un budurwa ce bazawara ce tana da miji dukkan idan za ta fita daga gidanta kar ta sanya turare haka aka ce idan ta sanya wannan zina ce sunanta zina ka annabi kira kuma sannan ta saba ma Allah ta saba ma manzo saboda haka kacce yi in ce ta saba magana ina zai ga hadisin ba zan iya tuna gaskiya cikin littafi ba amma dai na sa akwai littafi da aka kira shi wato asharatun nisa da wani littafi da aka kira shi hukukun zaujiya duk na ga hadisin yana ciki sai dai ga ɗaliban ilimi nan ban sani ruwayar bukhari ruwayar muslim ban sani ba amma tabbas akwai hadisi ingantacce akan sanya turaren mace laifi ne kuma a cikin mariya da sali da shi ma imamu nauyi ina jin ya kawo hadisa na'am Allah karshe akwai yan uwan ta Biko wanda Allah ya rasuwa jiya suna neman addu'ar da yan uwan su to Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makomashi Allahumma ghafirhu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa salji wal barak wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawb al abyad min ad-danas wa jazihi bil hasanati ihsana wa bis sayyiati ghufrana bi rahmatika arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت بارك ربنا وتعاليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين